to gaskiya abin eh, ba daɗi eh, saboda duk inda ake hidima a duniya a ce a matsa ma eh, ƙasa kamar qatar duk hidima da za ka yi na mai ba a barin ta ba ta sa baki ba ta komai gashi ko wanda wannan takunkumi da aka sassa mata to akwai tashin hankali kenan baki daya a duniya tun da yake waɗannan abubuwa ba su kamata ba don gaskiya majalisar ɗinkin duniya ba ta ɗinka komai kenan yanzu idan eh, dai waɗansu za su iya zama su makama wata ƙasa ah, duk da ita ba tana neman ta yi anna ne ko faɗa da wani ba abin ya babu daɗi. To wane tasiri katar ke da shi a matsayin ƙasa mai arzikin mai? Wato tana da babban tasiri don saboda irin eh, ɗimbin mai da take da shi. Saboda haka idan ta janye ta daina haƙo mai ɗin nan za a samu giɓi. domin an samu ko da yake zai zamo eh, mai yiwa kudin mai ya dan ya karu saboda rashin katar din to amma babu tabbaci eh, cewa abin zai ci gaba da karuwa din haka nan don saboda duniya baki ɗaya ana kokarin ma a bar mai din eh, a rika amfani da oh, ko gas ko kuma lantarki ma aka huta da wannan fitina amma dai eh, gaskiya abu ne ba na bakin ciki tsare da gaske ana tare da ƙasa sannan haka na matsa mata wato wannan ya nuna wata ƙasar ma ana iya in wani abu ya faru tsakanin ta da ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe za a iya mata haka nan tun ma ba kamar najeriya ba idan wani abu ya zo dan kawo cikas tsakaninmu da waɗannan ƙasashe da suke wannan rigima ana iya cewa to shi ke nan an murɗe mu in aka murɗe mu kuma ga shi da muna ta fama kome namu hidiman mai ne kaga za a cutu kwarai daga ciki. Idan ta fice daga wannan ƙungiya, ƙatar na iya fitar da man da take so kenan ba tare da ginda ya mata sharuɗoɗi ba? To, sai dai kar a manta an sa mata kuma an sa takunkumin tsare kasan ba a barin jirage ba za a barin jiragen ta su fidda mai ɗin ba amma in ba haka ba da tana iya fidda mai ta komai yawan shi sai su amma kaga rigimar da ke ciki shi ne kasashen da suka zo suka hana ta suka kewaye ta babu waɗanda za su gaba ma gobe abincin ma da za ta ce suna ta shirya ne suna ta yin abincinsu da za su ci da sauran abubuwa da nasu to balle kuma ce mai za su hana za su iya sayar da fitar da wannan su babu ya zama rigima kwarai da gaske Allah da shi kyauta. To a ƙarshe me zai zama makomar ƙungiyar OPEC? Ƙungiyar OPEC a irin haka dai mm, wanda abu ya faru da shi kuma yanzu sakataren opec din namu ne dan kasar najeriya ba daɗi za ta zama kamar ba da amfani kenan alhaji umar dembo tsohon ministan man najeriya mun gode sosai da wannan bayani da kai mana mun gode sosai